او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا ko kuma ku zama wata halitta daban wadda ta fi dutse da ƙarfe girma daga cikin abubuwan da suke da girma a ƙwaƙwalanku to wallahi Allah mai mayar da ku ne kamar yadda ya fare ku mai tayar da ku ne kamar yadda ya halicce ku a karan farko waɗannan masu taurin kan za su ce waye zai mayar da mu rayayyu bayan mutuwar mu ka ce masu wanda ya halicce ku a karan farko ba tare da misali ba shi ne zai mayar da ku za su jingina kansu suna masu izgili ga martanin da ka ba su su ce suna masu ganin rashin yiwuwar hakan to yaushe ne za a yi wannan mayarwar ka ce masu tana iya kasancewa nan kusa saboda duk abu mai zuwa a kusa yake